yau muna asabar sha ɗaya ga watan tara wata ramadana jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida har yanzu muna cikin sura ta arba'in da uku ita ce suratun zukuru a jiya man tsaya ne ƙarshen aya ta talatin da biyu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعدا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون yau da ibn Allah ta'ala za mu tashi farkon da uku fadin Allah ta'ala walaula an yakuna nasu ummatan wahida qala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزرعون فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرعا عليها يتكئون ما نهيتي لما تقرر يعني ثبتت فيها أن من خلقهم yana daga ɗabi'un waɗannan kafirai na ƙurayshawa ta azimar mali wa ahli tsara shi ne daga ɗabi'ar su girmama dukiya kuɗi ne kawai gabansu da kuma ma'abota wadata wa usbani wa um da kuma tsammani da suke zalika cewa samun kuɗi ko zama wani mai dukiya aslul faba'i suna tsammanin shine asalin dukkan wata falala ko shine dukkan asalin wata ɗaukaka walam yahtammu bi zaka'in nufus su ba su damu da tsarki na cikin rai ba ruwansu da cewa mutum yana da tsarkin zuciya ko mutumin kirki ne ko zuciyarsa tsarkasikiya ce duba ba ne gabansu kawai dukiya gani suke shine alamar Allah na nuna kai mai ɗaukaka ne ko kai mai falala ne yayin da ya zama wannan shine abinda ya tabbata a ɗabi'un su waɗannan kafirai wa kana Allahu qad afala ja'ala umul mal sababul fadl kuma ga Allah ta'ala ya ruguza wannan hali nasu cewa mai da dukiya ta zama ita ce sababi na tsokaka ko sababi na daraja bi ibalaini Allah ya ruguza shi ma ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko Allah ya tabbatar da cewa ra'amarsa ba su suke rabawa ahum na rahmat rabbik a ayar da ta gabata hanya ta biyu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un ra'amar ubangijinka ita ce mafi alkhairi fiye da abin da suke tattarawa na dukiya kaga karar wannan ya nuna kenan tarin dukiyar da samun wadata ba shine daraja ba ba shine ma'aunin auna daraja da girma a gurin Allah yayin da ya zama wannan ba shi ba ne, to a akaba zalika bi tarihi. sai Allah ta'ala ma ya biyo baya da ƙare musu bayanin cewa annal mala wal ghina la inda Allah ta'ala su sani cewa tarin dukiya da wadata bai da wani rabo na mahalli a gurin Allah inda babu tsoron Allah wana a waɗannan ayoyi kenan Allah ya nuna musu to dukiyar da suke ganin ita ce alama ta matsayi ta ɗaukaka ko wadata da faɗa a ji shine alama to fa a gurin Allah ba su da ma'alli ba su da rabo a gurin Allah muddin babu kyakkyawar zuciya da tauhidi duk tarin kuɗin mutum idan bai da imani ba zuwan Allah duk tarin matsayinsa duk tarin faɗa jinsa duk girmansa idan bai tattare da imani da Allah da tarbiyya ta zuci ba ruwan Allah shi yasa anan sai Allah ya nuna ba dan gudun ma kada mutane su zama gaba ɗaya kowa ya zama armi ba da duk wanda ya kuɗi duk wanda ya kafirce ma zai ninka masa dukiya dan Allah ya nuna dukiya ba ita ce mai kima a sa ba Allah ta'ala yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida Allah yake ba dan gudun kada mutane su zamo al'umma ɗaya ba ma'ana ba don gudun kada mutane su ƙyamaci ko ba don ƙyamar kwaɗayin mutane zuwa ga kafirci ba shi ne ma'ana ba don gudun kada mutane su zamo al'umma guda ɗaya ana nufin akan kafirci ba Allah yake laja'alna liman yakfuru bir rahman Allah yake da sai mu sanya duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ke libuyuti im suqufan min fiddati Allah ke da sai Allah ya kaddara ya sanya gidajensu da ɗakunansu rufin ya zamo na ɗakunan da gidajen ya zamo rufi ne na azurfa da duk kafiri zai a masa rufin gidansa ma ya zama azurfa wa ma'arija alaiha ya zaharun haka nan da matattakala wadda za su taka su hau bene zuwa ɗakunansu na sama su zamo jinna azurfa Allah ke wale buyuti Allah ke haka nan kuma da Allah ya sanya ƙofofin ko ɗakunansu su zamo suna da abuwabat suna da ƙofofi wasururan da kuma gadaje cikin ɗakunan su ma su zama na azurfa wanda alai ayat take una wanda a kansu za su dinga kwanciya suna kishin gida suna hutawa mana abinda Allah ta'ala yake nufi cewa ba dan kyamar kada wato mutane su kau da kai barin musulunci gaba ɗaya su karkata zuwa ga kafirci ba to da duk wanda ya kafirce ma Allah sai Allah ya masa azumi a nan malamai suna cewa ba don gudun kada Allah ko kada mutane wato su zamo al'umma ɗaya akan kafirci ba wasu cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi ba don gudun kada mutane su kasance al'umma ɗaya a kafirci ba su yiwu gaba ɗaya su zama kafirai ba da duk wanda ya kafirce ma ta'ala sai a mai da rufin ɗakin sai zamo na azurfa matattakalar hawansa ta zama ta azurfa wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi ba don gudun kada mutane su tattaru akan neman duniya a fujajen ba kowa ya duniya ce ka. dukiya kawai yake so kuɗi yake so to ba don gudun kada mutane su tattaru gaba ɗaya su koma neman duniya ba su manta da babban haƙƙin da ke kansu babban haƙƙin da ya sa aka halice su shine su bauta ta ma Allah ta'ala da duk wanda ya karkata zuwa neman duniya ya manta da wajibin da yake kansa na ta Allah da ibada da sai a mai da rufin su gaba ɗaya zama azurfa matattakalar da za su taka su hau bene gaba ɗaya zama azurfa bana da sai a musu arziki kawai me yasa Allah ya faɗi wannan Dan ya nuna wa mutane kuɗi da arziki bai da ma'alli a gurin Allah inda babu babu daƙawa babu tauhidi babu tsoron Allah wala zai zama bai da wani amfani a gurin Allah subhanahu wa ta'ala isa yake cewa suqufan libuyutihim suqufan min fidda Allah ya da sai Allah ya mai da rufin ɗakunan su su zama gaba ɗaya azumi suƙufan min fidda jam'i na mai saƙa ma'ana rufin gaba ɗaya rufin su zamo gaba ɗaya na azar wata ƙira'a suƙufan min fidda jam'i wata ƙira'a saƙafan min fidda sai ya zama rufin alal ifrat in ya zama mufradi ana nufin rufin kowane ɗaki daga cikin ɗakunan su a ɗaiɗaiku su zamo na azurfa in ma an ce su kufan ana nufin jami'i duka ɗakunan nasu rufin nasu ya zama mai na azurfa ne ba dai wanda ya zama rufin ɗakin zama azurfa ne matattakalar da zai taka ya hau sama azurfa ce aka ga magana dukiya ba mata tasu ba in ya zama mai da rufinsa azurfa matattakalarsa azurfa to shi kuma mai yake da shi aka sama karamin dukiya shi kuma yake dan wanda zai narka azurfa ya mai da ita rufi a narka azurfa ta zama matattakala da za a taka a hau ne to ka san kuwa abin da ya mallaka ba kananan kudade ma'ana abin da Allah yake nufi da duk wanda ya kafirce ma Allah ya kau da kai gabarin hanyar Allah da sai a mai da shi gagarumin mai kuɗi amma me ya hana Allah ya wannan Kudin yin haka zai iya jawo fitina ga wasu sai wasu su ɗauka kafircin shi ne sababin samun dukiya ba wai ganin damar Allah ne ya arzikin ba gaba ɗaya sai su karkata zuwa ga kafirci domin su samu dukiya musamman wanda ya san halin da muke ciki a ƙasar nan ya san ashe ne a hankali ashe duk wanda ya kafirce sai ya wani babu a kafirce ba ma don ya samu kuɗi ba ruwan sai shi amanar al'ummarsa ba da wasu ake haɗa baki a kawo a sace wasu ba a jiya ta azabtar da su ba da wasu ake haɗa baki a kawo wa al'umma a ra'ara ba ai da wasu ake haɗa baki wanda su kuma suna cikin al'umma me suke samu abinda ba suke samu bai taka kara ya karya ba balle a ce za a sami irin wannan gagarumar dukiyar ya kake tsammani wasu da yawa fita za su daga musulunci su zama mai waɗanda ba musulmi ba Allah kiyaye to shi sa abin da ya ana ubangiji ya wannan shine gudun kada ya maida wato abuwaban ya maida ƙofofi ga ɗakunan su su masu zama ƙofofi ne na azurfa wasu ruran da kuma gadaje da za a hau a huta su masu zama na azurfa bana irin gadon nan da za a rataya shi yana rataye ana ɗan kwanta to da ire-iren waɗannan ma gaba ɗaya sai a mai da suna azurfa a nan wani buyutihim abuwaban imamu tsabari da wasu cikin malaman tafsiri suka ce wani buyutihim abuwaban min fidda mana da ƙofofin ɗakunan nasu su ma sai a mai da su din azurfa wasu ruran da gadajen nasu duk su zama su ma na azurfa wanda alaiha ya tafi una kansu za su dinga cikin gida duk da ayar anan bata ambaci azurfa ba sai suka ce akwai alaƙa da ayar da ta gabata la ja'alna liman yakfuru bi rahman li buyutihim suhufan min fidda wa ma'arij 'alayha yazharun sai zama wa li buyutihim abwaban min fidda wa suraran ko wa li buyutihim abwaban wa suraran min fiddatin 'alayha yattaki sai zama gaba ɗaya na azurfa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a kofa a nan ba a faɗi tabi'i tunda qur'ani bai ambata ba sai zama can libuyuti in suqufan min fidda wa ma'arij alaiha yazharun magana ta cika to ya za a idan sai suka ce wa abuwa ba? Ya sai Allah ya matakunan wasu irin ƙofofi na musamman sai suka ce wannan mai da suraran dinnan na kira na kira kuma tana nuna anan girman abu ana da an musu wasu irin manyan ƙofofi na musamman sawa'un da gwal aka yi waɗannan ƙofofin? ko ma da azurfa ko da ƙarfe ko da itace ma'ana katako amma ƙofofi ne za a yi na musamman na irin manya-manyan gidaje na amshakai inda za ga manyan gidajen amshakai ƙofofinsu ba irin ordinary irin ƙofofin ba ƙofofi ne na musamman to da sai a yi musu irin waɗannan da kuma sururan da gadaje su ma na musamman na kekere ne alai'ayi ta ƙi'una a kansu za su dinga kishin gida suna hutawa domin mai domin wato tsabar jin daɗi da kaiwa mutuƙa saboda kafinci. Allah ce ba don kar wasu su fita daga musulunci ba to da duk wanda ya kafirce ma Allah abinda za a yi mutu. wannan me yake nuna mana yana nuna mana dukiya ko tsabar kuɗi a gurin Allah ba wani daraja ne shi zama zana yake cewa a hadisi ya ce Allah ta'ala yi uƙil mala liman yuhib wa liman la yuhib Allah yana ba da dukiya ga wanda yake kauna da ba wanda baya kauna har wanda Allah baya son shi arna Allah yana yi ba yace amma wala yu'til imana illa liman yuhib amma Allah baya ba da imani ga wanda yake kauna kaga ce nan tarin dukiya ba ita ce alama ta cewa Allah yana kaunar ba. sai idan haɗe da dukiyar akwai imani da Allah ta'ala da biyayya ga shari'ar Allah amma in babu wannan ba nuna Allah yana kaunar shi sa bazala yake cewa na kanat duniya ta zino inda ba'u ba ce ma ta kafiran min ta batama zalaki da duniyan nan tana da daraja da matsayi a wurin Allah da ya kai darajar kuffucin sauro ɗaya wannan 'yan ƙananan fakafakan guda biyu da sauro ke tashi da su da duniya ta kai darajar guda ɗaya a gurin Allah maza da yake masa ɗa kafiran min ashar bata ba da kafuri ba zai samu makwarwar ruwa ɗaya ashe kafirin da aka ba'i biliyoyin kuɗi saboda duniya ba ta da daraja idan Allah shi san ya yi bashi duniyar ba mai ba ta da kima shi za yana ba wanda yake so da wanda baya so duk duniya amma fa imani ba zai ba wa kowa ba sai wanda yake so. domin da yawa al'umma takan kalli wai alamar ana kaunarka shine ai a arziki har ma sai ka ji wani na suwanabi suna da rabo suwanabi sun sha kwana suwanabi sun tsira suwanabi Allah yana son su haka za ka ji wani na faɗa saboda wai shi ba ba shi kuɗi ba bai san me yiwa shi ɗin inda zai tsaya gaban Allah ya ba Allah ya fi waɗancan ba shi sa wata rana manzana yana zaura ana darasi sai wani cikin manya-manyan masu kuɗi wanda ake faɗa a ji masu isa ya wuce da ya wuce sai zana ya kalli sabai ce me za ku faɗa dangane da wannan da ya wuce sai suka ce haza a riyu in ka taba an yunka wa in ƙala an yusma suka ce ya manzana wannan dai da ya wuce ai babban mutum ne shi ne wanda ya cancanci ko aure je ne ma sai an bashi yana magana za a ji dole a biyayya saboda yana da abin duniya sai annabi ya shiru bai ce komai ba can sai wani cikin talakawan muhajiru na su yi wuce sai annabi ya ce musu to wannan komai za ku faɗa a kansa suka ce ha za a riwan in ka tsaba Allah ya ka wannan ya ji neman aure ba za a bashi wa in qala Allah yusma'a eh faɗa magana ba mai saurara sai maza ya ce haza khairun min mil'il ardi min misli haza sai ce kun ga wannan nabiyin shi kadai ya fi a cika doron wannan kasar da irin wancan da ba mana wannan nabiyin a gurin Allah ya fi ka cika duniyar da irin wancan da ya wuce saboda wancan da ya wuce yana da takama da isa da sauransu kaga shi ba komai Allah yake kallo ba imani ba wani mutum ya ba. shi sa a waccan kista da manzana yake ba mu labarin yara uku da suka yi magana suna janin goyo ai a ƙarshe wata uwa na goye da ɗanta tana tafi ɗaya na ukun yaron da ya yi magana sai ga wani mutum mai al ya hau doki na isa ya yi shiga ta isa yana tafa yana ta kama yana rangaji sai wuce to ka san uwa da ɗa jariri na bayan ta sai ta Allah Allah kawai da ɗana ya zama irin wannan ya zama hamshaki irin wani kawai sai jaririn ya yi sai a can mutum sai ce Allah karka mai da ni irinsa yana bayan kofa Allah karka mai da ni irin wannan wadda ya bace magana ba ta ji dai magana ta wuce ta tsara gaba sai gashi an biyo wata an kamo wata mata ana ta jibgata wata baiwa ana cewa mazinaciya ce ana dukanta ana iyayen gidanta ke ana zagi ana wulakanta tana ihu tana wayewa Allah ta san uwa sai ta tsaya take Allah kar ka mai da ɗana ya zama irin wannan shi kuma sai juya ya kalle ta sai ce Allah ka mai da ni irin ta yana ganin goyo ba yana baya sai uwa ta ce kai ɗan nan wai ya can na ce kaza ka ce kaza nan kuma na ce ka ce kaza sai ce wancan na farko da kike cewa Allah mai da ni irinsa yana cikin mutane masu alfahari da takama kuma Allah dama ya ce ne inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin Ya ce wannan kuma da ake dukan tabbayewar Allah ce mai imani sharri aka yi mata aka biyo ta ana dukan ta dan a ce zarfanta shi yasa nace na roƙi Allah na ce ni Allah ya bai da ni irin ta don mutu ne kwarai kaga wannan da yake nuna mana anan ba matsayin ba zuciya wannan shine mafi muhimmanci a rayuwa in zuciyarka ka tabbatar imaninka da Allah yana kan tsaye ƙaunarka da bin shari'ar Allah tana kan daidai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan daidai duk abin da ka rasa a duniya wallahi ka domin inda za ka ga irin tarin alherin da Allah ya tari don ma dole ba za ka yi nadama shi sanya Allah ya ce wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaqiuna sai Allah ya ce wa wa in كل ذلك لما متاع الحياة duniya? والآخرة عند ربك للمتقين الله سبحانه وتعالى يتي وزخرفة كاجي عند ولا سورة تسامو سورة سورة الزخرف الله يتي وزخرفة da kuma Allah ya ƙara musu da arziki na gwalagwalai zinari ma'ana rufi na azurfa matattakala ta azurfa ƙofofi a wani tafsirin na azurfa gadage na azurfa kaga gidajen da musamman to ga kuma mai zukurufa ga kayan gwalagwale na ko'ina mana suna da tarin dukiya kuma ta zinari ta tarafi mana da allah maɗaukakin sarki ya musu wannan kenan abinda ake nufi ba don gudun kada mutane su tattari gaba ɗaya akan kafirci ba su kafirta gaba ɗayansu ba da Allah ya tattara ma duk wanda ya kafirce ma Allah ta'ala waɗannan tarin dukiya da duka sai an masa wani wasu shi malamin tafsiri sun fassara zukuru a nan da gwal mana dinari mana da Allah ta'ala ya azurta su da wato arziki na zinari ko na gwal imamul mawardi shi shi ce kalmar a nan za ta ɗauki ɗayan abubuwa guda uku gurin malamai ce na farko a an na za ke magana ta farko suka ce gwal ko zinari qala ubnu abbas ce shi da fassarar abdullahi dan abbas kamar da imamu tsabari ya rawuto daga gare shi ya ce gwal ake nufi magana ta farko ce wasali magana ta biyu suka ce zuhurufa ana nufin alfurush shimfudu wa mata'ul bai da kayan gida mana da Allah bayan waɗancan ya ba su manya-manyan shimfudu na gani na faɗa na alfahari da kayan gida tarkacen gida kujeru ne kayayyakin kaza ne kaza ne da kaza ne da duka Allah ya mutu ce su ne zukurufa sai su zama kaya na ƙayi saboda kalmar zukuruf tana nuna ƙayi ban ƙayi ado kwalliya da sai Allah kuma ya sa wa gidajen kenan shimfiɗu na musamman na gani na faɗa da kayan gida na musamman masu magana ta uku wannan magana ta biyu imam al-wahdi yace shine ra'ayin ibnu zayd mana abdurrahman ibnu zayd ibnu aslam na uku annahu an-nuqush shine ra'ayin asal al-basri ya ce da gidajen ma wani zane na musamman za a yi musu za a yi musu wani irin zane kasan idan kuɗi ya kai kuɗi bayan an yi ginin ma sai an bi shi da wani irin kwalliya na zane na musamman don ƙara ƙawata mai gidan ceto da duk an yi wa gidajen waɗannan shi waɗannan su ne maganganun malamai akan wannan wato maganganu guda uku to yin mun kalli waɗannan bayanan na malamai za mu gaba karo cikin aya wa rufa duka uku suna iya shiga domin wanda ya bada gwal zai iya ba da shimfudu da waɗannan kayayyaki na amfanin gida da ma sauran gidajen su zama an musu gini na musamman inan sai ya zamo ba don gudun kada mutane gaba ɗaya su tattara akan shi ba da duk wanda ya kafirce ma Allah sai an masa ire-iren waɗannan abubuwan da Allah ya ambata ba daya to amma dan Allah ya tseratar da imanin masu imani shi sa Allah bai yi wannan to lafazin zukhrufa ya zo mansubi a nan menene ya masa nasaba wasu malaman suka ce atafi ne akan tsororan sai zamo da aka ce din nan wali buyutihim abwaban wa sururan sai zama mai wa zukurufan wa sururan ya take una wa zukurufa kaga sai zama atafi ne akan wancan mana abin da ya yi ma wato sururun nasaba sururan nasaba shine ya yi ma zukurufa nasaba mana sai zama kenan wa zukurufa Allah ta'ala ya ce wato wannan abu da Allah ta'ala zai yi sai ce wa in kullu dalika Allah ce lallai dukkanin waɗannan abubuwa ma'ana waɗannan abubuwa da Allah ya ambata su na ƙyale-ƙyalen duniya Allah ce duka waɗannan ya ce lamma mata'ul hayat dukkaninsu abubuwa ne na ƙyale-ƙyalen duniya waɗanda kuma suna da saurin gushewa suna da sauran gushewa abinda za ka ce suna da saurin gushewa saboda ko dai Allah ya maka su daga baya zuwa ya raba ka da su inda nawa ne suka samu dukiya a baya sun gari ba su da shi ko kuma Allah ya baka kai kuma ka kare ka mutu ka basu yau da kaga ga duka halaye biyu abubuwa ne na jin daɗin duniya kawai suna kare duk abin da yake kuma mai karewa ba abu ne mai daraja shi da Allah ala yake wal akhirat shi gidan la'ira inda rabbika a wurin ubangijinka ba kowa zai samu wannan sakamako na la'ira ba face mai lilmuttaqi da face masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu yin a ce su yi su bari su bari su ne kaɗai za su rabauta da wancan sakamako na la'ira amma wannan sakamakon na duniya kowa Allah zai iya wa da wanda ya ba Allah da wanda bai ba Allah ba saboda ba komai ba ne wani ɗan jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya shi kuma jin daɗin duniya yana ƙarewa bal tuqsiruna al-ayatal duniya wal akhiratu khairun wa abqa Allah na cewa wal yana cewa kai zuyina lin-nasi hubbu shahawat min nisai wal-fidda والقناطير المقنطرة من الذهب والفردة والخيل المصومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والآخر والله عنده حسن الماء كذا شيء جن دائيني ندونيا كما ينا إيمي أري وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تأكلون Allah ya ce duk abin da aka baku na arziki a duniya wani ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya da ɗan ƙyale-ƙyale na duniya amma abin da ke gurin Allah shine mafi alkhairi mafi wanzuwa Allah ya fada ta iluna ba za ku hankalta ne? wannan daga nan za ka fahimci sirrin wancan hadisi da Annabi ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir hadisin Muslim hadisin Abu Hurairah da manzala ce duniya kurkukun mummuni ce kuma aljanna ce ga kaji daga wannan magana za ka fahimci mai ko daga waɗannan abin za ka fahimci hadisi in an ce kurkukun mummuni ba tana nuna mummuni ya wulakanta ba a'a zai iya samun komai na duniya amma ba zai taɓa sakankancewa da ita ba saboda ba ta da tabbas ba gida ne na ne na ba shi kuma kafiri aljannarsa ce saboda me a nan ne zai iya barar rajewa in ya tafi la'ira mai da komai wata rana al'azin ibn al-hajar wanda ya yi alƙalanci ya hau doki ya yi rawani ya yi shiga mai kyau yana tafe sai wani bai hudu ya tare shi a misira ya ce ina da tambaya a yi wa shek ya ce bismillah ya ce annabinku ya ce a duniya su bin mu'min wajen nasar kafin shi kuma wannan bai hudu yana cikin bala'i na talauci shi ce yi eh, haka ne haka annabi ya faɗa sai ce to ya aka yi ka dube ka ka dube ni yanzu kai a kurkuku kake ni kuma a aljanna nake kenan yaya haka sai ce masa ya haka ne abu idan da za ka ga irin abin da Allah ya tanadar wa mai imani a la'ira za ka tabbatar daɗin da yake ji a duniya a kurkuku ne saboda daɗin duniya an masa ƙa'ibi, an mai da baibayi da kaza da kaza ba za a yi kaza ba za a ci kaza ba za a taɓa kaza ba za a kiyaye kaza ita a kurkuku ne ce kai kuma inda ka ga bala'o'in da Allah ya tanadar ma wallahi wannan bala'in da kake ciki aljanna kake kawai sai ya ce Allah an la ilaha illallah da wannan wahalar da kuma yaje samu wani tabbacin ba ne ba Allah ba kawai sai karɓi musulunci saboda haka ana nufin ba wai ana nufin shi mai imani ba zai samu wadata ko ya samu yalwa ba amma diyar wanda ya samu duk wadatar da ya samu in ka auna da abin da Allah ya tana na gare shi a nan a wahala yake saboda gidan ba gida ne na tabbata shi sa Allah ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin gidan la'ira na masu tsoron Allah ne a gurin Ubangiji, Allah ya sanya mu da biki. Na. Wa mai ya ashu an zikirin rahmani nukayi lahu shaifanan fahuwa lahu ƙarin. Hmm. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن دون يبجري gabarin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala bai ji tsoron Ubangiji ba ya bujire gabarin ambatan Allah shi ne an zikirin Rahman to duk wanda ya bijire ga barin ambatan Allah Allah yake nuqayyid lahu shaytanan Allah subhanahu wataala yake sai mu tsora masa musallata masa wani shaytani cikin aljanu fa huwa lahu qadi sai wannan shaytani ya zame masa aboki duk inda suke suna tare duk inda yake suna tare to kaga ko idan aka rataya masa wannan shaidani ya zama masa aboki baya da za a iya aikata alheri lafazin ya ashu an dikirin rahman ya ashu wasu cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin duk wanda ya bujire gabarin ambatan Allah wasu suka ce ya ashu duk wanda ya makance gabarin ambatan Allah ana ya rufe idansa ya kau da kai ko a jikinsa ba ruwansa da tuna Allah lantana ambatan Allah ya yi sassa ɓargazar da ya ga dama Allah zai masa to anan kaga da bujirewa da makancewa ga barin hanyar Allah da abu ɗaya domin duk wanda ya bujire ya makance ma hanyar Allah wanda ya makance ma hanyar Allah ya bujire mata mana ɗaya ne to me yake nufi da zikirin rahman anan wasu malamai suka ce zikirin rahman ana nufin alqur'ani saboda alqur'ani shine azzikir inna na'anu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه شو لك نفسين سونا القرآن يقوم الذكر داما القرآن الفرقان الهدى الذكر نعم. وأن ندسونا إليه لم لا القرآن شو لك أنك أنا نفهم عن ذكر الرحمن قبر zikirin Allah alƙur'ani wani zai ce to ai zikirin Allah kuma ba ya ce shi ma ya shiga domin zikirin Allah alƙur'ani ya kunshe shi domin ƙur'ani shi jagoran duk wani zikiri idan mutum yake zan yi zikirin Allah in ya karanta ƙur'ani ai ya babban zikiri to haka kuma in ya ambaci Allah ya tasbihi yayi wa Allah kirari ya girmama Allah ya tsarkake Allah duk Qur'ani ya kunshe su domin babban zikiri ne babu girmama Allah a cikin Allah a cikin Qur'ani akwai ba mai tsarkake Allah akwai ba yi wa Allah kirari akwai wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر subhanallahi amma yushriku wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma'u al-husna wannan menene dai sunan da zikiri ba roƙon Allah a ciki akwai akwai mai ambatan Allah da addu'a da roƙon Allah a cikin alƙur'ani akwai shi cikin alƙur'ani rabbana innaka man tudkhilin nara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 saboda haka qur'ani biyu ya kunshi waɗancan gaba daya shi sanya wanda ya bujire ya kau da kai gabarin ambatan Allah Shi ne gabarin Alƙur'ani mai girma Allah ya ce to mu kuma za mu tsora musallaka masa wani shaidani sai zama na kira shaidan anan zai iya ɗaukan mai shaidan na aljanna da ba zai taɓa barin sai abin kirki sannan zai iya ɗaukan kuma shaidani shi ma cikin mutane sai a haɗa shi ga shaidan na aljani yana tunzura shi ga wani shaidan kuma na cikin mutane ba za ka fita a fanta ma ba ya ci in za a liri ta kakkayi a wannan ɓarnar kuɗi ne in za a yi ɓarnar ce a yanan ai shi ne za ka zama babban yaro ba haka ba ne ai shi ne za ka faɗa a ji ai shi ne kaza ai shi ne kaza sai ya zama masa ƙari shi ne sahibi wanda babu abin da zai raba su kako wanda ya haɗu da waɗannan maganar ya ba Allah ba kamata su ba me ya jawo Allah ya jarabe shi da wannan bala'in kau da kai bijirewa alƙur'ani sai Allah ya jarrabe shi da wannan musiba Allah ya yi shi sai ya Allah yake faɗa a wani wuri yake wa qayyadna lahum qurana'a fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfihim Allah ya ce sai muka hada su da wasu abokai waɗanda su kuma suke kawata musu abin da ke gabansu da abin da ke bayansu wa haƙa alaihimul qawl zancen Allah ya tabbata akan su na alaka fi umamin qad khalat min qablihim innahum kanu khasirin to har za ta kai gaban Allah wannan wannan aboki za ka kai ƙararsa gaban Allah kuma ƙarar ba zai amfani ba saboda ya kai ka jawo Allah ya ba mu labari ƙala ƙaribu idan shi wato mai imanin ko musulmin da ya bujire ma alƙur'ani ya haɗu da bala'i a ira sai ce wa Allah ai wannan da ka haɗa ni da shi ko wannan shaiɗani shine ya alaka ni sai shi ma shaiɗani ai ba shi buze Allah ce ƙala ƙaribu sai shi wannan abokin da ya ce rabbana ma a Allah ba ni na ɓatar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'id dama can yana cikin bata wanda yake nesa da gaskiya Allah shi ya bata da ni Allah ba shi na ba ni na bata da shi ba sai Allah shi ne qala la taqtasimu ladayya kar ku jayayya a gabana ba jayayya a nan ba mutu a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id bayan in na turo muku da narko na turo mala'iku abin nan annabawa na saukar da littattafai sun gargaɗe ku kuka ji ma yubaddalu da ladayya babu Abinda zai canja magana a gaba na yau inda ka zo haka haka za ka tafi wa ma ana bi zannamin lil abid kuma ni bana zanen tambayi. ai kai ka bujire ma Allah a duniya nan Allah ce kiyaye shi sanya yace nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu karim sai zama masa mai aboki ko da yaushe suna tare Allah ta'ala ya ce wa'inna lallai su waɗannan shaidanu din, ma'ana lallai su waɗannan shaidanu wato da Allah ya rataya wanda ya bijire mu Qur'ani su Allah ya ce la yasudduna hum an sabilillah Allah ya ce wallahi suna karkatar da su su kautar da su gabarin tabarkin Allah hanyar Allah mai kyau ɗin ba za su bari su bi ta ba wa ya sabuna kuma bayan sun kautar da su gabarin hanyar Allah sai su kawata musu wata hanyar fata ɗin. wa ya sabuna sai su dinga tsammanin annahum mu'taduna su masu shiriwa ne akan turba wadda take mai bullewa bayan ko ba ta kan hanyar Allah ta'ala Allah ke shi na'am حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون الله تعالى يقول حتى إذا جاءنا Allah ce yayin da shi wannan mutumin mai bujirewa ga barin ambatan Allah alƙur'ani kenan Allah ce yayin da ya kawo gare mu ya zo gaban mu yaushe kenan ranar lahira yayin da mala'iku suka kawo shi gaban Allah saboda kowa Allah ya wakilta wanda zai kawo shi gaban Allah kar ka ɗauka wai lahira irin duniya ce wanda a hanya kana iya kaucewa ka gudu ba wannan bane kowa an wakilta da wanda zai kuro shi kawo shi Waje a kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shahid Allah shi kowace rai ta zo tattare da ita akwai sa'ikun, akwai mala'ikan da aka wakil shi zai kuro ta kawo ta in kana da imani ku taho tare a tsanake kawo ka in baka da imani ya rara ko ka zai yi ya kawo ka kuma kai dai ka san baka isa ka kuce ba dss ba ne ballanta na ka gudu ko ba haka bane dss ne nawa na allah ba inda za sai ya kawo ka sannan kuma a tattare da kai wa shahi ga mai ba da shaida wasu malami suka ce man mala'ika wancan ya koro ka wannan kuma mala'ikan shi kuma zai ba da shaida duk abin da kai yana da document sai eh, wannan ya kawo shi kuma zai ce to rana kaza ga watan kaza ya yi kaza ran kaza ya yi kaza rana kaza da shi aka kulla kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ce to Allah mun gama aikin mu sai su ajiye da kuma wasu suka ta shi ma wannan in ya koro ka shaidar ba mala'ika ba ne a jikinka ne hannu sai ya magana kafa ta magana fatar jiki ta magana kunne da ido duk magana hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksubuna اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شيني من صدق با وند زي غدو الله يتي حتى إذا جاءنا yayin da ya zo gabanmu don ya zo wallai sai ka zo gaban Allah ba wanda ije shi ne isa ya ba a duniya ne kana iya zama yau ka gudu ka shigan mata ka ban najeriya in ka gudu turai ne kana da kuɗi shi ka tsira amma can wallahi an kawo ka ba inda za ka gudu hatta idza ana Allah shi sai ya zo gaban mu to nan ne zai wa wancan aminin nasa da aka hada su ya tsine masa shi ma ya rama kana sai ce saboda ya ga sakamakon bacin sai ce ya laita bai ni wa bai na ka buɗan mashirkai sai shi wannan mai bujire ma ambatan Allah alƙur'ani sai ya gaya ma wancan shaidani da aka rata ya da shi ya zama sahibansa sai ce masa ya laita bai ni wa bai na ka buɗan mashirkai ina ma da a ce tun a duniya tsakanina da kai akwai nisan da ya kai tsakanin gabas da yamma ba mu haɗu guri ɗaya ba ma a ce kana can gabashin ni kuma ina can yamma bana ina ma a ce akwai nisa tazara ta gabas da yamma tsakanina da kai sai ce fa bi isan kari Allah wajaran aboki kai dai ba abin da ka ja mu ban da bala'i ko ba ban fara a wata kira'a hatta idza ja ana yayin da suka zo mana tsuntsu biyu idan za a kawo da shi abokin nasa shaidanin a wannan kira'a da kuma shi wannan mai bijire ma Allah gaba ɗaya su biyun za a kawo gaban Allah a nan ne ma za su yi wannan jayayya kamar da makaranta a baya sannan kuma zai ce Allah wadaransa wannan kira'a kuma hatta ina ana iya shi wannan ɗin aka faɗa sai zama waccan kira'a sai ta cika wannan wurin tafsiri mana sai a kawo su duka su biyun ke. gaban Allah bayan sun yi waɗannan jayayyar daga cikin jayayyar wannan zai ce ina ma kaga in ka ji mutum yana cewa ina ma aika fashi a dai lahira ina ma a ce nisan da yake tsakanina da kai tazarar da suke tsakanina da kai ta kai tazarar da suke tsakanin gabas da yammaci sai ce fa bi isa tsari Allah wadaran abokin gurbi ko abokin zama wanda za a zauna da shi irinka kaga a ranar da dama ta shi ta Allah yake wa yau mai azdu zalimu ala yadayhi ranar da azalimi zai ta dan yatsa ya zai dan yatsa wannan Allah taswiri ya suranta mai in ka ga mutum a duniya yayi haka menene ba daɗi kuma ana cike da mai nadama wa yau mai addu zalimu ala ya ƙulu ya laita nita hastu ma'ar rasuli sabila sai ya ce ina ma da ake aka ta ɓace ina ma da ake na riƙe hanya tare da annabi da annabi nabi ya ta. laita ni lam attakhis fulanan khalila yace ya kai canza ina ma bai riƙuwa na a matsayin masoyi ba لقد أضلني أن الذكر يا فكدني قبرا الذكر القرآن كذلك ندامة تابيو لقد أضلني أن الذكر بعد إبدأ نبايل القرآن يا ربي الله يشير وكان الشيطان للإنسان خذولا الله يشير الشيطان داما تابدت الأدب dama aikinsa kenan kullum ya tafi da to a lokacin kuma sai annabi ya kawo ƙararsu wa ƙalar rasul sai ce ya rab ya ubangiji inna qaumi mutane na waɗannan ittakazu hadha alqur'ana mahjura sun kaurace ba wannan qur'ani a duniya kaga magana escape ba ta mata ba Allah kiyaye saboda haka kada mutum ya kuskura ya yadda shedan ya ziga shi ko ya zurma shi Allah kiyaye shi shi san ya ce wato yayin da suka zo gaban Allah ya ce ina ma tazarar da take tsakanina da kai ta kai tazarar da take tsakanin gabas da yamma ba bi ita alƙarin tar da abokin zama ko sa'ibi kai dai ba walan yafa ku makaranta Allah ce wallan Yau yawma Allah ce yau fa babu wani abu da zai muku amfani ma'ana babu wani amfani da za ku amfana da shi a yau ɗin da domin shi wannan shaɗanin ba zai amfani da kai komai ba kai ma ba za ka iya amfani da shi komai ba shi sanya yamfa a kumul yau ma wasu cikin malamin tafsiri suka ce ya abinda ma ake nufi a yau dinnan babu wani abu da zai zo muku na sassauci domin ai in abu ya maka amfani a na'ira zai taimaka ka samu mai sauki to ranar ba sauki wannan a kumul yau ai wannan yukaffif ankumul azaba fi hadha al-yau ma'ana ba yadda za a yi a sassauta muku azaba a yau me yasa in zalamtu tunda dai kun yi zalunci a duniya ba abin da kuka yi a duniya ko ban da zalunci da barna da ta'addanci shi kuka yi saboda haka annakum fil azabi mushtarikuna ku biyun za ku yi tarayya cikin azaba da kai da shi shedanin gaba ɗaya za a tattara ku cikin azaba wasu malamai kika ce in zalamtum ba na zalunci ake nufi wancan zalunci ba ba. shi ma ya shiga amma babban zalunci shine mai shirka Ma'ana babu wani abu da zai jawo muku sauƙi na azaba a wannan ranar iz zalamtum ai iz asharaktum tunda kuka shirka da Allah kuka zo da shirka babu wani abu da zai muku amfani dan me annakum fil azabi mushtarikuna saboda gaba ɗaya za ku yi tarayya cikin azaba da kai da shi wancan Allah kiyaye shi sa a wani wurin Allah ya yi bayanin cewa shi wannan zai ce ai na ji daɗi da wancan ko wannan ya halaka ni aljani kenan ko ne. sai shaɗan ya ce a'a ai tare muka ji daɗi ya wa yau mai ashirin jami'a ya ma'asharar jinni Allah zai ce ya ma'asharar jinni kadif taktartum min al insu. wa qala auliya min al insu. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا إذا قال لك يا كنت أران الجنوب قد استكثرتم من الإنس kun yawaita wurin ɓatar da mutane to mutane da suka ji Allah ya ce ma aljanu kun kai mutuka wurin ɓatar da mutane sai suka ɗauka wani sun kawo uzurin za su tsira Allah ya ce sai masoyan waɗannan aljanin cikin aljanin mutane sai suke rabba na samta ba a zuna bi ba yau da ranar ce ga gaskiya ya Allah sashinmu ya ji daɗi da sashi mun yi wa aljani abin da suke so mun musu yanka mun musu bauta mun yi sallah ba ma kallon alƙibla mun sa ƙur'ani a cikin jini mun yi kaza an rubuta ƙur'ani da haila duk mun yi waɗannan abubuwan haka za su faɗa su ma kuma sun mana abin da muke shine istamta ba'duna bi ba'd wa balagna ajalan alladhi ajalta lana kuma gashi mun kawo lokacin da kadi mana ga mu ga su a yalla ce qalan naru masawaku gaba ɗayan kuma tattara ku wuta ne khalidi da fiya za ku dawo ba kaga ashe kenan a ranar bai da Allah yake annakum fil azabi mushtarikuna a cikin azaba za su tarayya Allah ya kare mu Allah ya tsare wannan yana nuna dukkanin wani ɗan adam kenan yana iya haɗuwa da wani cikin aljanu da zai nemi ya ɓatar da shi to amma yana da ƙwarin imani shi ɗanin ba abin da zai masa shi sa manzo na sallallahu alaihi shi babu wani ɗaya daga cikin kuface yana da qarinu minal jini yana da abokin cikin aljanu sai suka ce sai ce hannu sai dai ni Allah ya bani iko akan nawa ya musulunta ba zai umarce ni da komai ba sai alheri ba shi kenan ka zama mai taka tsantsan duk sanda ka ga zuciyarka ta fi karkata zuwa ga barna da matsala ko kashe kuɗi ne ka kashewa a tsiya ya kamata ka yi kanka kiyamun leli ka dawo kan hanya domin akwai wanda za ka gaba zai iya sa naira dubu ɗaya ko dubu biyar ya sai tabar ma ya ajiye masallaci ba ba zai iya biya wa maraya kuɗin makaranta ko da dubu ɗaya ba amma ba zai iya liƙi idan ana jiji zai iya nika dubu ɗari wuce wasu ba zai bayar ba amma kuma in shi ne zai iya kashe ko dubu nawa ne wallahi mutum ne kan kasa ka tsantsan anya wannan shi ɗalin bai zurma shi ba kuwa to duk sanda kan kuma ka karkata zuwa ga ayyukan alheri to ka tsara gode wa Allah sannan kuma kakka roƙo kakka alfahari ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da kai akan hanya domin ba yanka ne baka ba dacewa ce da gawa daga Allah ta'ala Allah ka dace da mu wallahu a'lam to tallafin marayu na jiya an samu naira dubu takwas da daya da arba'in da biyar. Allah ya saka da alheri Allah ya sa a mizani wanda yake tambaya ta ita ce dan uwana me yake da gida yace da gidan biredi ko gidan biredi duk shekara ne yana ba da zakka ne gobe zakka yake ne yana ba da zakka amma baya ba wa yaransa sai dai wasu daga waje kuma da su aka tara dukiyar ya halatta to in har suna cikin waɗanda ya kamata a ba wa da ya kamata ya kyale su ba ya kamata ya dinga sawa da saboda suna da alaƙa da shi ta mai gidansu sau da ka fin cancanci a ba su da suna cikin mabukata zai fi kyau ya zama su ma ya ba su wani abu sannan kuma ya fita waje ya ba ma wasu saboda ƙa'ida na kusa da mutum su ma ana son ya kalle su wurin ba da zakka sau da ka gaskiya a inda kuna da abin nan to ya kamata to amma yanzu tun da shi ne mai dukiya ba da za ku shi ni shawara ta kawai ku nemi wani wanda kuka san yana jin maganarsa kuma ya fahimci addini sai ku yi masa ƙorafi. ba kufi ba don ka je kai kana iya rasa aikinka shi wancan sai ja hankalinsa wani daga nan sai da yawa hankalinsa bai kai kan abin ba sai ba kuma an dawo kuma ana dan muku wani abu wanda za ku rage wannan raɗaɗin na rayuwa Allah ya sa a dace Allah ya dauka musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahama Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe